Dan majalisar dokoki ta jihar Katsina mai wakiltar Karamar hukumar kafur ya sayi takardar shaidar tsayawa takara karo na uku a ranar Alhamis biyar ga watan biyar shekara ta 2022. Dan takarar kujerar majalisar dokoki Honorable Garba Hussaini ɗan Kanjiba ya ziyarci ofishin jam'iyyar APC na jihar Katsina da ke bisa hanyar Kano a cikin birnin Katsina. dan takarar ya samu rakiya daga dubun dubatar magoya bayan shi waɗanda suka taho daga karamar hukumar kafur domin yi mashi wannan karamci. Da yake gabatar da jawabin godiya jim kaɗan bayan ya amshi takardar shaidar tsayawa takarar ga uwar jam'iyyar ya yi godiya tare da nuna farin cikinsa ga ɗimbin magoya bayan shi da suka shaida sayan takardar shaidar tsayawa takarar. Na farko ina godiya kwarai da gaske ina godiya kwarai da gaske ina godiya kwarai da gaske alhamdulillah mai gida na biyu kuma yadda kowa ya zo lafiya ina fatan Allah shi mai da kowa gidan shi kuma dan akasi da aka samu da Allah da annabi jama'a zan wuce gaba za mu tafi tare mu raka kowa sai mun ga an fita cikin garin nan Allah ya kara maka lafiya annabi ka shaidu guda biyu masu tuki na ganganci don Allah don annabi kada shi kan gobe saboda a gona haka yake da dai fika na biyu da Allah da annabi zagin wani banda kokanan wani kowanne gaskiya ne yadda aka shi lafiya da Allah bari Taron ya samu halartar manyan 'yan siyasa na ƙaramar hukumar kafur matasa maza da mata masu ruwa da tsaki da dai sauransu. Awal Ahmad Shago Mobile Media Crew.